Ƙungiyar masu safarar kayan gwari a nan jihar Filato ta ce matsalar tsaro ga mambobinta na iya zama barazana ga harkokin kasuwancinsu. Mataimakin shugaban kasuwar Building Materials a nan Jos Garba Ibrahim ya ce kisan wasu 'ya'yan ƙungiyar biyu da wasu da ba a tantance ba suka yi a yankin barikin ladi a daren lahadin nan da ya gabata ya kawo cikas wa harkokinsu. To da wannan abu ya faru jiya da daddare aka kira mu a ko man bai a wajen su ma da muka kira su suka mana bayani da shi dai wa'ansu ne suka atakin din su wanda su leburorin gaba da aka zo sun ce su ba su yi aiki ba tunda aka wada zuwa buɗe musu wuta ba su san menene ba kuma kayan ya riga yi sannan barikin ladin da su kiran da ina ne wannan kuma sati ɗayan aka samu kuskure a kayan mu to na wani satin ya kan shafa na wani satin a haka ne zai zama ba karamin asara za a yanzu wani faɗakarwa kuke mambobinku? faɗakarwa da muka yi ma mambobinmu kowa ya yi ya haƙuri kar mutum ya ce ce zai je ko ya sai ji jita abin da bai zuba ya faɗa in ma kai ka ga hankalin ka bai kwanta ba za ka je aiki ba to ka hakura shugabannin kasuwa za su ɗauka mataki za su samu shi shugaban local government da DPO na san yanke. wanda kuma sha Allah rabi akwai mambobin matan wanda sun dauka wannan matakin sun samu sarakuna sun yi mitin da sarakuna wanda mu dai babban damuwan su wane ne suka aikata wannan aikin shine babban damuwan da yake damun kowa Alhaji Ustaz Ibrahim shugaban al'umma ne a yankin na Barikin Ladi ya mun bayanin yadda lamarin ya auku. Jiya misalin karfe bakwai zuwa bakwai da rabi yaran yaranmu al'ummanmu na cikin garin Barikin Ladi suka je aka sayar musu da wani gona na kabeji. Sun je sun yi kiwo na kabeji suka sa a mota J5 wanda za su zo da shi kasuwa suna kokarin tahowa wannan sai kuma wurin suka fere su a hanya suka buɗa musu wuta an kashe mutum biyu. To an iya tantance waɗanda suka buɗe musu wuta? har yanzu jami'an tsaro ba su cantance su ce ga wadda mutum nawa ne ko kuma mutum nawa ka kama ba ma tukunna har yanzu jami'an tsaro suna kan bincike akan haka to amma yanzu ya yanayin wurin yake to a gaskiya jiya hankali ya tashi a barikin ladi wadda kuma dole sai da aka tsaya akan cewa kwantar jama'a da hankali saboda zaman lafiya ya ya fara dawowa cikin wannan gari na barikin ladi da sauran al'umman jihar Plateau gaba daya a gargaɗi matasa akan cewa kada kowa ya ɗauki doka a hannunsa mu jira mu ga abin da hukuma za ta yi. Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da tsaro a nan jihar Filato Manjo Umar Adam ya ce ba shi da bayanin aukuwar lamarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.